yau litinin 24 ga watan rabi'in thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 24 ga watan Februari shekara ta da 2014 a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhrij a hadisul buguya na abi o abdurrahman addosowi ismail bin ahmad akibo Allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi. Mun gano wannan? A Ismail Buna Akibo Ahmad Jibril. Muna ƙarƙashin babi ne wanda yake magana dangane da abin da ya shafi sadar da zumunta da kuma bayanin haramcin yanke zumuntar. za mu tashi inda Mala ya ce, Kalal Musannif rahimahullah, marubucin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce, Ƙultu wa kanat silatun rahimi, Malam Ismail ɗan Abi Bakar ya ce, Sadar da zumunta ta kasance sababan fi bastar risk hanya ne da Allah Maɗaukin sarki ke shimfiɗa arzikin bawa cikin sauƙi. Da ƙaulihi ta'ala, saboda faɗin Allah madaukin sarki wa ma'an faktun min shay'in fahuwa hulifuhu, duk abin da kuka ciyar koya yake, to Allah Maɗaukin sarki zai maida muku ya ninninka muku shi, fahuwa khairun razikin Allah maɗaukin sarki shine mafi alkhairin masu azartawa aya ta talatin da tara cikin suratu saba'i Malam ya yi istishhadi da wannan aya a kan infaƙi cewa abin da ka ciyar wajen sadar da zumunta da taimaka ma danginka, to Allah maɗaukin sarki zai ninninka maka wannan abu zai maida maka da abin da ya fi alkhairi daga abin da ka ciyar ina fatan mun gano wannan da kyau Mala ya ce, man kana ganiyan, duk wanda Allah madaukin sarki ya yi shi mawadaci ne, wa a ƙaribuhu fuƙara, sai dangin shi suka zama su talakawa ne, ya siluhum bibirrihi, to shi anan ana kwaɗayin ya sadar masu da zumunta ta hanyar kyautata masu da yi masa abubuwan mutunci da ayyukan alkhairi wa ihsanihi lalle ya zama mai kyautatawa da wannan dukiya nashi domin ya sauwaƙa masu yanayin rayuwa wahum yasilunahu ziyara. su kuma sai su rika sadar da zumuntansu da shi ta hanyar ziyaran shi wata faƙudu li ahawalihi da kuma bibiya da binciken ya yake, wa nahwi zalika da makamancin wannan. Da ƙaulihi alaihi salatu wassalam saboda maganar annabi da ke cewa silo arhamakum ku sadar da zumuntanku walau bisalam ko da ta hanyar sallama ne. Ku sadar da zumuntanku ko da ta hanyar sallama ne. wannan hadisi ne na saba'in da tara cikin jeren giyan hadisan littafin buguya Kultu mala akibo ya ce hadisun da'ifin mursal wannan hadisi ne mursali za'ifi. lam ya muallif Mala Ismail ɗan Abibakar mawallafin littafin buguya bai ta karijin shi ba, bai gaya mana waɗanda suka ruwaito shi ba, sai dai kawai ya ce annabi ya ce bai faɗi inda za a samu ba rahimahullah Allah ya ci ganshi to kun ga in kun kalli wancan maganar da ke cewa shi mawadaci ya amfani da dukiyan shi su kuma talakawa su yi amfani da ziyaransu ne ya zan ɗauke ma mawadaci ziyaran ɗan uwan shi kenan kuma malam bai kawo wani dalili da zai goyi bayan abin da ya gina ɗin ba kuna gane wannan ba wani hujja tabbataccen hujja da za a ce shi ne ya dogara a kan shi ya fata wanda ya yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mahala ya ce wannan hadisi wa kada an kharaja hulbai haƙi, to al'imamu hulbai haƙi ya fitar da shi a cikin sha'abul iman a lamba hadisi na 7,972 a babin da ke bayani akan silatar rahimi wa Hannad fi zuhud. Hannad ya fitar da hadisin a cikin littafin shi na zuhudu a lamba hadisi na dubu ɗaya da sha ɗaya a babin da ke bayani a kan silatar rahim wal qada'i malam qada'i ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na ɗari shida da hamsin da uku da lamba hadisi na ɗari shida da hamsin da hudu a babin da ke magana akan ballo arhamakum walau bisalam, ku sadar da zumuntanku ku dansa sata, ko da ku ta hanyar sallama ne, ka haɗu da ɗan uwanka ka ce Assalamu alaikum, kenan da wannan hadisin ya inganta, in ka buga waya ya isa, ku gano wannan da kyau ku, to sai dai bai inganta ba. Zumunta yadda annabi ya tsara a sadar da ita shi kawai haka za a tsara. sadar da ita duk waɗannan rubabbun hadisan da ake kwaso ake kafa hujja da su ko to duk su ne suka tattaru suka kakkashe abubuwan da Allah da annabi suka yi umarni da ayi, sai mutum sai ce ya taƙaita da abin da ke cikin nan alhali abin da aka kafa hujja da shi bai tabbata ba kuma a lokacin da kai ka tsaye wajen cewa a taƙaita a kan na annabi kaɗai to sai mutane sai su fassara ka kan ka cika tsauri amma wallahi ka daure sai ta faɗin haka za a kai lokacin da za su daina Allah ya kiyaye wannan bai inganta ba to kuma ya kawo wannan hadisin ne ce min tariqin majma bun yahaya ta hanyar wani mutum da ake ce mashi majma'u dan yahaya an suwaid bin amir al-ansari daga suwaid dan amir al-ansari anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabi marfu'an wa huwa mursalun ma ya ce wannan ruwaya mursala ce fa inna suwaidan domin shi wannan suwaid da ake ce mashi al'ansari ha za mala ce tabi'iyun tabi'i ne da lam yalkan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama san bai haɗu da annabi ba liza qala ibn hibban da wannan ne ibnu hibban ya faɗi a cikin almashahir ya ce suwaid bin amir min salihi ahalil madina shi suwaid ɗin yana daga cikin mutanen kirkin garin madina wa qad wuhima man za'ama anna lahu suhbatan Ibn hibban ya ce duk wanda ya riya cewa sahabi ne wannan wahami ya same shi ba sahabi bane tilka kulluha akhbarun mursala yace duk wasu hadisai da shi suwaid ya ruwaito to gaba ɗayansu mursalai ne don bai haɗu da annabi ba ana fahimtar wannan yanzu wannan aikin da malaman hadisi suke yi wani sai ɗauka ai wannan aikin bai da wani martaba da daraja kowanne da fuskan shi fa misali mutum ne ya zo ya gina masallaci babban alheri ne gina masallaci to sai ka duba sai ka ga masallacin nan da aka gina babu ban ɗaki a wajen sai ka je ka gina ban ɗaki a wajen kun gano wannan shi ma sadaqatul jariya ne wanda bai gaza da wanda ya gina masallacin ba sau da yadda ake bukatan masallacin haka ake bukatan ban ɗakin ai to amma wasu da dama sai ce a to cin da bayi za a yi su ba su ba da kuɗin su ba amma sai ya ba da kuɗin aje a gina hasumiya mun gano wannan da kyau ko sai ka kasa gane wani irin batan basira ne a nan Allah shi kyauta Mala yake cewa wa'ala qaul ibn Hibban haza, to dangane da wannan magana na ibn Hibban jama'atun an samu manya-manyan malamai sun mara mai baya, kabni Hajar, kamar ibn Hajar wa ghairihi da wani cewa lalle Suwaid ɗan Amir al ansari ba sahabi ba ne tabi'i ne. da Hazal أورد الحافظ alai ya kawo ya kawo wannan حديث ta جامع التحصيل a أحكام marasil, littafi ne musamman ya rubuta kan wannan yanzu wani sai kalla sai ce a'a to ba sai rubuta hadisin ba in ai sai an tantance maka hadisin ya inganta ko bai inganta ba yanzu wannan littafin na bugu ya musulmi na wallahi mala in ka shiga kar ma ka je ƙauyuka dama wannan shine littafin fa wanda ya iya wannan to shine babban mai wa'azin ƙauyen babban mai huduban juma'a to kuma kalli irin hadisan da ke cikin shi mun gane yana nan sai ya tsinci wannan an mai takhariji an bayyana mai bai tabbata ba kuma ga yanda aka yi ikon Allah yana fara binciken mustalah shikenan sai ga ga yanda malaman suke aikin sai ya gane nan da nan abin da yake kenan amma wani sai ce to ai a karanta mai hadisan kawai shikenan shi da an jima kawai ya ci gaba da karanta mutane sun inganta ko ba su inganta ba oho in wuta za a kai shi aljanna za a kai shi oho Allah ya sauwaka to shine sai mala yake cewa a juz'in shi na farko shafi na 193 wa qala yace zakarahu sangani zakarahu sangani fi man fi suhbatihi nazarun Kun gane, littafi ne Sangani ya rubuta, ya waro wasu mazaje waɗanda ake da tantama game da sahabbantakansu, shi ne fiman fi suhubatihi nazarun, wanda kai malamai suna ganin ba sahabi ba ne, ka kana da bukatan wannan littafin, wallahi kuwa, ka san shi, kai bincike a kan shi, in ba ka ba, da hadisin da yake mursali ne ba ka ba hujja da shi a danganta shi zuwa ga annaba ba. Imam Muslim yana cewa al-mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbar laysa bi hujja. Shi hadisi mursali a wajen mu musu Muslim da duk wanda yake ma ƙwararri ne na ilimin hadisi, hadisi mursali ba hujja ba ne. Allah ya sa mu dace. Male wa haza yu ayyidu ma zahabna ilaihi wannan yana karfafan abin da muka karkata inji ji mala akibo min anna suwaid bin amir haza tabi'i cewa suwaid dan amr din nan to ba tabi'i ne ba sahabi ba ne. walil hadisi shawahid amma sai dai hadisin yana da wanda za su ƙara mai ƙarfi ƙarar ja'at mausulatan su sun zo da cikakken isnadi an ambace sahabban yanzu malamin hadisi ko wanda ke wannan aikin duk hadisi ya san shi saboda kaga yanzu wannan bai inganta ba ya bi maka duk inda aka ruwaito shi duk ya gan sannan kuma sai ce ga wasu hanyoyin da suka zo isnadin ya sadu da juna tiryan tiryan ba tangarda kaga ya san hadisin duka kenan duk wanda zai wannan aikin ko duk wani hadisi na annabi zai kasance ya san shi ko kun gano wannan da kyau ko to amma an aka haramta maka wannan aka ce zuwa koya maka matanin kai kai sharhi da kanka an haramta maka ilimi mai yawan gaske kuma ba za ka gane wannan ba ko sai san da malanta ta hau kanka lokacin ne za a gane cewa lalle an cutar da kai Allah maɗaukin sarki ya samu dace duk da wannan mu ba da za mu ce malam albani sai dai Allah ya saka mai da alkhairi wallahi malam sai ga hadisai nawa ka sani ga wanda ya shallake ka kolu kolu a duniyan bijimin abin nan yaɗuwan malanta amma sai ga ɗaya bisa ɗarin su ma bai ma da labarinsu wallahi malam wani zai ce ai to bari ya tasa kutubin sita ya ta bi za ka gama ne akwai hadisin da za ka gama bin nan ba shi a cikin nan yana cikin wasu littattafan ne ta hanyar wannan ilimin ne za ka yi ta karo da waɗannan hadisan yanzu tsakaninku da Allah zai wahala a samu mutum goma cikin ku nan wanda ya san wannan littafin da malam sangani ya rubuta na ma waye san sangani din amma alherin wannan ilimin ka ka san shi yanzu kuma waye san wannan littafin nashi fi man fi suhubatihi nazar kun gano wannan da kyau Don ka bincika nan za ga ana ta kawo maka su, to a nan ne za ka yi ta tsintan kuma hadisai. Kun gano wannan? Da suka ruwaito wanda kuma sam inda kake tsammanin ka tarar da hadisin kuma babu. Allah ya sa mu dace. Mala yake cewa walal hadisi shawahid, lalle wannan hadisin na da wanda za su ƙara mai ƙarfi kada ja'at mausulatan sun zo da cikakken isnadi kullu ha ifa. Amma Mala ya ce dukkanin su kuma masu rauni ne, shi wancan gobara ne ta kama shi hadisin da muke a kan shi sai aka ce ga wanda zai kawo mai gudunmawa amma na bunu kaga za su haɗu su kone kenan to duk masu rauni ne la turqil haditha ila al-hasan wanda duk in sun haɗu ba za su iya cincida hadisin ya zama hasan ba wala ila siha balantana su kai shi zuwa ga duniyar inganci minha daga ciki ma akhrajahul qati'i akwai abinda hadisin da al-imam al-qati'i ya ruwaito fil alfu dinar a cikin littafin shi mai suna alfu dinar wa ya san shi dinari dubu sunan littafin kenan katsi iya rubuta shi ina fatan mun gano wannan da kyau ina da yaƙinin da mala albani na raye zai zai zai maka sharhin littafin ma ina fatan mun ga a ba wai akwai ba za a maka sharhin shi ga yadda littafi yake ga kaza ga kaza ga kaza hai wannan hisabi zan ga yadda za a yi shi a lahira kun gano wannan da kyau ko a lamba hadisi na ɗari uku da goma min ɗari ki abi jamra an ibn abbas marfu'an ta hanyar abu jamra daga ibn abbas daga annabi wa fi sanadi ilaihi isnadin zuwa ga shi ibn abbas ila Muhammadu bin yunus al-kadimi wa huwa wahin shi wannan kadimi din mutum ne mai rauni kwarai kama kala zahabi kamar yadda al-imamu zahabi ya faɗi fi tazkiratul huffaz a cikin littafin shi mai suna tazkaratul huffaz inda tarjamatihi da ya zo tarihin shi wannan malamin da aka danganta hadisin alkadimi zuwa gare shi bal kadattu tuhima bil wada'i malai ce kai wannan mutum ma fa an tume shi da kera hadisan ƙarya faqala ibn hibban fi bil majruhin ibn hibban ya rubuta littafi al majruhin kawai littafin ko yana bayani ne akan mutanen da aka jarhanta duk wanda ka ganshi kan lamba to kawai kai salati akan shi ka bige shi mun gano wannan da ke ko an jarraha shi ba za ka karɓi hadisin shi ba mun gano wannan nasa'i da su ibn huzaima da su dara kutini da su bukhari duk suna da addu'a fa'uwal mataruki to shi kuma ibn Hibba ne kitabul majruhina duk wanda ka ganshi kawai majruhi ne wala allahu qada wada aksar min alfi hadisin ibn Hibba ne ce wannan mutum ko ana sa tsammanin hadisan da ya kera na karya sun kai dubu ɗaya shi kadai malam kujeru kusan dubu ɗaya yake ne yake nema kun gano wannan da kyau ko to domin duk wanda ya ma annaba karya an ce tattala kujera a wuta to kuma yanzu irin waɗannan inda misali za a buɗe maka zamanin su ko ka gani sai ganshi babban malami ne da ake ji da shi a garinsu wallahi amma babban makareci ne eh mutum ne zai zauna zai yi ƙarya an kace ƙarya ne sai a ce wai kaman wani to su kuma malama hadisi ba faruwansa fa kana can kana ca kaman wani shi yana na ya shiga ɗaki ya rubuta ce makareci ne kuna nan kuna hayaniyan banza kafin wani lokaci kawai sai ka ji sunan shi kawai ya yi diran mikiya a saman malaman hadisi sun yi kace-kace da shi ba su karba ba Allah ya sa mu dace Mala ya ce wa mithlu hadhal hadis la yustashhadu bihi irin wannan hadisi da irin wannan makarecin ya ruwaito ba ka ba hujja da shi kama zakara Sheikhul Albani nafsuhu kamar yadda babban malami malam Albani ya ambata rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah ya ji kanshi rahama mai yalwa wa adkhalahu fasiha jannatahu kuma Allah ya shigar da shi aljannan nan nashi mai yalwa a cikin littafin shi silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da tara. Wa shahidu thani na biyun da zai mara mai baya inda tabarani ya zo a cikin ruwa alimamu tabarani ne a cikin mu'ujamul kabir malai ce wallam a ƙib alaihi ni duk binciken da nema ban maga ruwayan ba. Wala Allahu fil ajza'il mafquda mai yiwa ya zo a cikin jizi'in da aka nema na tabarani ne wanda ya bata ba a gani ba. Kun san malamai suna haka. Allah ya rubuta littafin gashi kai da gani ka san ba complete din shi ba kenan ya bata ko ya kone ko garata cinye ko kuma ruma ya cinye shi ina fatan mun gane kamar ibnu taymiya ne akwai littafan shi da daman gaske wanda ya rubuta Allah walan ba su ibnu qayyim da dama babu saboda miyagun malamai miyagun sarakuna duk sun halakar da waɗannan abubuwan has ibnu hazmin na amma su waɗannan abubuwan ɗan fodiyo ɗin nan da sa Abdullahi Gondo da suna na Asma'u da Muhammad Bello akwai littafan su da dama da waɗannan miyagun turawan Ingila suka sace su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar dum قال الحيثمي ما لا حيثمي فدا cikin majmu'u zawaid a juz'i na 8 shafi na 279 yace wa fihi rawin lam a cikin wannan ruwayan na biyu akwai mai ruwayan da ba ambace shi ba wa abu jamra huwa nasar bin imran shi abu jamra din nan da aka ce ya ruwaito wancan hadisin shine nasaru dan imran qala suyuti shin alfiya suyuti yace wa an abi jamrata yarwi shu'batu an ibn abbasin birawin idda e eh, bizayin iddatu illa aba jamrata fa huwa birra wa huwa alladhi yutlaqu yud'a nasra mahallin shahid kenan yake cewa illa aba jamra sai dai abu jamra fa huwa birra ana rubuta shi da ra'un ne wa huwa allazi yutla yutlaqu yud'a nasra shine wanda ake kiran shi da annasra su biyu ne akwai abi hamzata kun gano wannan da kyau ko abu hamza shine ce an abi hamzata yarwi shu'ba uba na yau ruwa daga abu hamza an ibn abbasin daga ibn abbas ya ce bizai shi sune zaka rubuta shi da zaira ne shi na hamza ko iddatun illa suna da yawa sai ce illa ba hamzata ya ce amma banda abu hamza fa birra shi mai ra'un ne wa huwa alladhi yutlaqu shine wanda ake kai tsaye za a ce a nasra kun gano wanda da ke ko abu jamra bunu imran mun gano wannan koko shine an ina fatan mun gano wannan da kyau abu hamza kenan kuna fahimtar wannan ko shine su ya tantance maka malamai ne guda biyu daya hamza dayawa jamra inda a ce sanda ake rubuta su ba ɗage-ɗage ne din ka dama wanda ga dama ka samu su don rubutun kusan duk iri daya ne wannan bilha wannan biljim Allah ya sa mu dace kun gane misalin da Suyudi ya kawo ko eh ko ku fahimta ba ne Allah ya sa mu dace ƙalal musannib rahimahullah marubucin wannan littafi Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce a targebu fin nika kwadaitarwa kan aure ta gari shi za fata kharijin hadisai kuma an dara kan gwagware kuma kwadaitarwa kan aure duk wanda bai da mata sai marmaza yi mun gano wannan da kyau ku hedu da mata amma ai asha to kun ji babban naku kuma inda yake kun gane wannan a targibu fin nika kwadaitarwa kan aure amma discipline yana da mata na an mai ko alhamdulillah <laughs> Aga ya dara ka qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fanki ma tsaba minan nisa ku aure abin da ya maku daɗi na mata yanzu kaga wannan mutsalaki ne abin da ya ma daɗi ga dama ka auri ƙanwanka ga dama ka auri uwarka an ga dama ka auri ƴarka mu gano wannan da kyau saboda ma tsabalaku abin da ya ƙayatar da kai kun gano wannan da kyau ku to sai aya ta zo ta takura wannan sai ta ce ban da uwa ban da ƙanwa, ban da ƴa, ban da ban da aka lissafo kuna fahimtar wannan yanzu wannan mutsalaki ne akwai ayan ta zama muƙayyad ashe ma tsabalakum ne wanda aka halatta muku akwai wanda ba halatta muku ba shi yasa dan ka iya qur'ani dan ka iya hadisi dan ka iya fassara ba kai usul fiqi ba har yanzu da sauranka ba abin da ka iya ina fatan mun gano wannan da kyau masna kun gano wannan biyu ‘yan bidan suka zo fassara wannan sai ce biyu biyu a tara da biyu nawa sai shi ka gana maka wuri mata hudu wasu lasa ko uku uku uku a tara da uku eh bari ku je da suke lissafin nawa kenan ba, uku a tara da uku nawa shida waro ba ko hudu hudu a tara da hudu nawa takwas ko sai su ce biyu ga hudu nan ga nawa ga biyu so biyu nawa, uku so uku nawa, an haɗa, e? Biyu so biyu nawa, uku sau uku, shida, tara, an haɗa da hudun can fa, sannan ga hudu so hudu, to a haɗa duka lissafin. Ishirin da yawa to 29 a lissafin farko suka ce in ka ga dama za ka yi auren mata 29 ku gano wannan da kyau ku to sai su komo sai ce ka aje wannan 29 sai su ce maka eh to 28 din koma nawa ne biyu so biyu nawa eh hudu ko to sai su ce so biyu takwas sai ce takwas uku so uku nawa so uku ishirin da ishirin da bakwai hudu so hudu so hudu talatin da talatin da biyu eh sittin da sittin da hudu ko To, sai su ce sittin da hudu ko? A tara da ishirin da bakwai nawa. Eh? Casa'in da? Casa'in da ɗaya a tara da takwas. Eh? To sai su shi ne gejin abin da ya kamata za ka yi aura. Mata casa'in da tara adadin sunayen Allah kenan. Mun gano wannan da kyau ko? <laughs> to yanzu wannan tafsirin a bisa fahimtar wa kun gano wannan baka da abin da zaka iya rushe sa kan wannan in ba za ka ɗauko nassin alkur'ani da hadisi a bisa fahimta annabi da sahabbai ba shi ne ga sunan suna ta auren mata ba iyaka in kada ba zai zauna da kai sai su maka wannan tafsirin gano wannan duk garin da suka je suna da mata a garin duk garin da suka je da da ake zargin su da cewa suna zuwa suna neman matan banza to duk garin da suka je kawai sai su aure sai ta so mai kamar mata goma da ya aure su in ya gama abin da zai a gaba garin kawai sai ya gaba wani wannan da kyau ko abin da suke ta yi kenan ce za ka yi auren mata casa'in da tara in aka ce a ina aka faɗa zai ce fil qur'an a ina alqur'an zai ce ma tsabalakum minan nisa abin da ya maka daɗi na mata sai su gaya maka masana biyu so biyu hudu so biyu takwas uku so uku tara so uku sai fita maka da adadin hudu so hudu kaza so hudu shine sai ce a haɗa wannan lissafin gaba ɗaya ga abin da zai baka saboda tsabin son zuciya shine wannan mutumin da aka same shi hanyar na neja ɗin nan ya waɗannan matan da yawa na karanta a daily trust lokacin da aka yi wa ta magana sai ce su waɗannan da suke mai surutun banza kawulaha abokin shi yana da mata ɗari shi ina fatan mun gano wannan da kyau shine ai mai waƙan gausi da ya ce ba a kai ka yawan ‘ya'ya ba domin ya lissafa su maluku ne su shafi ya ce ba su kai shi yawan ‘ya'ya ba ba su kai shi yawan kaza ban gaskiya ne ba su kai shi yawan ‘ya'ya ba cin da ba su kai shi yawan mata ba don matansa a ce hudu ko ne tafi goma iyakansa arba'in, shi ko matan shi ɗari ko ne ta yafi ɗaya. Nawa? Ba ga dole fi shi yawan ba, <laughs> dole zai fi shi yawan yaya. Bala ta ce ko ne ta yafi goma, kaga yara yaya nawa kenan? Dubu kenan. Kuma wai da haka ake musulunci, da haka ake shugunta In ka ce baka yi da wannan ba sai a ce ka kafarta wali, wannan kuma duk wata ayan shiga wuta sai an ja maka ita. Man adani waliyan sai ka ce wanne ne waliyan? kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah shi kyauta to sai ce fa in khiftum Allah ta'adilu idan ya zama kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba fa wahidatan to shine zaka tsaya ma daya mun gano wannan da kyau ko to anan ba sai su yi mugun fasara fa daya ko dai ka auri kwaya ɗaya tak ko kuma masna ka auri biyu wa thalatha ko uku wa ruba ko hudu ka tsaya ma ɗaya kenan kenan da ya auri mata hudu tsoron rashin adalci ne zai sa ya tsaya haka malam ku daga kanta tafsirin sufaye fa kun ga wani wannan wani maganan ka karanta sai zazzabi ya kama ka Au ma malakat aimanukum ko abin da daman ku ya mallaka a nan ma sai maka muguwan fassara sai sai me ma malakat aimanukum in kana da kuɗi a hannunka wanda ka samu to duk matan da ka kai zuwa gare ta inda ka ba ta kuɗin ta amince to kawai an halatta maka wannan kuma tafsirin ‘yan shi'a ne, matan aure ne, a'a wane ne, duk sun halatta su kawai, mace ba ta da karama da kima idansa kwata-kwata ‘yar waye, uwar waye, ‘yar uwar waye, gaba ɗaya za ka iya lalata da ita kawai ka biya bukatan kai gaba kawai, in dai kana da kuɗi a hannunka. Mun gano wannan? Ɗaya daga cikin sarakuna ne a garin nan, yake gaya mana cewa ai ba mu fahimci abin da ake ce ma an halatta ma mutum cin mushe ba. na ce ala ga ta malam menene cin da yanzu ya tashi daga mai ban saraki ya koma malam sai ce ai mu ne matafiyan da aka halatta mana cin mushi cin yanzu tafiyan da muke mun tunkari lahira ne kun gano wannan duk abin da yanzu ke duniyan nan na haram to cin mu matafiya ne to za mu iya mai ta'ammali da shi ba komai kun gano misalin shi wanda yake daga duniya ina ya tunkara to duk abin da ya karo da shi na haram da zai taimaka mashi wajen rayuwa ya halatta kawai tafsirin baɗil kenan mun ga shi da zahiri da baɗini da aka suke waɗannan abubuwan na ce to Allah ya kiyaye ce amma fa za ba ka yadda ba na ce gaskiya ne yana da yaƙinin ba zan yadda ba da ƙarya ne aka yi ma Allah Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum